Za mu ci gaba a cikin darasinmu na uku hanyar adalci, Shaiɗan da mala'iku. Salamu alaikum, abokai masu tauraro, gaisuwa cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, wanda yake son kowa ya shiga ne, shi kuma bi hanyar adalcin da ya kafa, yana son kowa shi kai ga samun salama ta ainihi a gabansa har abada. muna jin daɗin mu sake yi muku wazan hanyar adalci a yau. Wancan lokaci mun karanta aya ta fari a littattafai masu tsarki, wadda ta ce a cikin farko, Allah ya halitta sama da ƙasa, bisa ga farawa Sura ta fari, aya ta fari, mun ga komai yana da mafarinsa, sai dai Allah shi kaɗai baya da mafari. a cikin farko, sa'ad da babu komai, ɗaya kaɗai yana raye, ɗayan nan Allah ne, shi kaɗai ya kasance tun fil azal, shi Ubangiji madawwami ne, Allah mai girma ne, kuma ba wani Allah sai shi, baya da farko, baya da ƙarshe, baya bukatar komai ba, ba abin da ya buwaye shi ko ya gagare shi. Allah Ruhu ne, yana kasancewa ko'ina, a kowane lokaci, yana ɓirɓishin komai da kowa, ya cika ko'ina, yana ganin dukan komai, ya san dukan komai, ba mai kamarsa. Allah mai girma ne, shi ya sa littattafai masu tsarki suna cewa, Shi ne kaɗai marar mutuwa, yake kuma zaune cikin hasken da baya kusantuwa. shi kuwa ba mutumin da ya taɓa ganinsa, ko kuwa zai iya ganinsa, girma da madawamin mulki su tabbata gare shi, amin, amin. Timotaus ta fari Sura shida aya sha shida Yau mun kawo ga darasi na uku cikin littattafan annabawa, za mu yi nazari bisa abin da maganar Allah tana koya mana game da mala'iku da Shaiɗan, wato Iblis. Ko ka san daga ina ne mala'iku suke, ko kuma da ina ne Iblis da aljannu suka fito? Ba mu iya sanin waɗannan abubuwa in ba tare da Allah ya faɗa mana ba, amma Allah ya ba mu labarinsu a maganarsa, saboda haka bari mu mai da hankali ga nazarin littattafai masu tsarki, za mu kai ga sanin gaskiya game da mala'iku da Shaiɗan. Ku tuna fa, cikin wa'azin hanyar adalci, muna bin tsarin rubutun annabawa daga na fari zuwa na ƙarshe, bi da bi, shi yasa wancan lokacin da muka yi bincike, mun dubi yadda Allah yake. domin shi ne wanda ya kasance a cikin farko, kuma in Allah ya nufa, lokaci mai zuwa za mu karanta yadda Allah ya duniya da duk abin da yake cikinta, amma kafin Allah ya yi mutane da duniyan nan inda muke da zama, akwai abin da ya halitta da fari, ya yi mala'iku. Maganar Allah tana bayyana abu da yawa game da mala'iku Yau za mu dubi waɗansu daga mayan koyarsuwa a kan talikan nan halittattu, maganar Allah ta ce tuntuni, Allah wanda shi ruhu ne, ya halicci waɗansu ruhohi da yawa, wato mala'iku, littattafai suna cewa dukan mala'iku ruhohi masu hidima ne, bisa ga Ibraniyawa Sura ta fari aya sha hudu, Allah ya mai da mala'ikunsa iskoki masu hidimarsa. ma harshen wuta, Ibraniya Sura ɗaya aya bakwai. Kenan, littattafai suna koya mana mala'iku ruhohi ne, yadda Allah shi ruhu ne, aka kwatanta su da iska da wuta. Ba mu ganin iska, ba mu iya riƙon harshen wuta, haka yake game da mala'ikun Allah, Allah bai halicce su da jikuna irin namu ba, mu mutane muna da jiki duk da ruhu, amma mala'iku ruhu ne kaɗai, shi ya sa ba mu ganinsu. Ko mala'iku nawa Allah ya halitta? Me littattafai suka ce, An rubuta cewa Allah ya ruhohi masu ɗumbin yawa, ya fi ƙarfinmu mu ƙidaya. A samaniya a gaban Allah akwai mala'iku masu yawa kewaye da kursiyin, yawansu zambar dubbai har dubun dubbai. bisa ga Yohana ko wahayin Yahaya Sura biyar aya sha ɗaya. Allah Ubangijinmu mai girma ne, Allah mara matuƙa ne, ya yi makansa kyawawan mala'iku dubun dubbai masu hikima na gargaru, littattafai suna cewa mala'iku suna da babban iko sun fi mu iko, amma kamar kowane taliki akwai iyaka gare su, ba su zama masu iko duka ba, ba su iya kasancewa ko'ina ko a wuri da yawa a lokaci guda ba, ba su san komai da komai ba, su halittattun talakai ne, ɗaya kaɗai ne mara matuƙa ɗayan nan Allah ne. Wani babban abu game da mala'iku shi ne, sa'ad da Allah ya halicce su, dukansu talakai masu tsarki ne, a cikin farko babu miyagun mala'iku. A cikin farko, Iblis bai kasance ba tukuna, babu miyagun ruhohi, Allah bai halarci miyagun ruhohi ba, ko ɗaya, ya kamata mu tuna da wannan, Allah ya iya yin dukan komai, sai abu guda bai iya yi ba, Allah bai iya yin mugunta, kada mu mance da wannan. Allah bai iya halittar mugayen abubuwa, domin shi nagari ne, Allah ba ya yin kuskure, domin shi cikakke ne, zunubi ba ya iya tasowa daga wurinsa, domin shi mai tsarki ne, duk kowane abin da Allah yake faɗi, yake aikatawa, da kowane tunaninsa nagari ne, cikakke kuma, shi yassa ya ce, ba shi yiwa. a jarabci Allah da mugunta, shi kansa kuwa baya jarabta kowa, bisa ga Yakubu Sura ɗaya aya goma sha uku. To, daga ina ne mugunta ta fita? Za mu ga amsar Allah an jima kaɗan, amma da fari akwai abin da ya kamata mu sani game da mala'iku. Don me Allah ya halarci mala'iku? littattafai suna koya mana cewa Allah ya halicce su domin su zauna tare da Allah, su ƙaunace shi, su yabe shi, su yi masa hidima da murna da farin ciki cikin sama har abada. Su mallakar Allah ne, dukansu, domin shi ya yi su, dukansu sun zauna a gidan Allah a sama, can nesa gaban rana da wata da tamarari. Ko ka sani, a wani wuri na musamman inda Allah ya zauna? Lalle a darasin da ya wuce mun koya yadda Allah yana ko'ina, bayan wannan kuma littattafai suna koya mana akwai wani wuri mai ban mamaki, wuri mai kyau, mai tsarki, wuri cike da haske, inda Allah ya zauna yana bayyana dukan ɗaukakarsa. Annabawan Allah sukan kira wurin nan gaban zatin Allah ko samaniya ko Faradisis, shi ne inda Allah ya zauna tare da mala'ikunsa masu tsarki. Akwai abin da ya kamata mu gane zancen mala'iku, wato, mala'iku ba duk ɗaya suke ba, waɗansu sun fi kyan gani da hikima, waɗansu suna kewaye da kursiyan Allah a cikin sama, waɗansu suna taimakon mutane su tsare mu, waɗansu kamar su Jibra'ilu da Mika'ilu, suna tsaye gaban Allah, sai suna fita su aiwatar da waɗansu ayyuka na musamman domin Allah a nan duniya. Waɗansu mala'iku suna kula da aikin waɗansu, ko ka taɓa jin suna Lissufa? Maganar Allah ta ce, Akwai lokacin da Lissufa shi sarkin dukan mala'iku ne, idan ka san labarin Lissufa. to, ka san asalin Shaiɗan da kansa. Littattafai suna cewa sa'ad da Allah ya halarci mala'iku, Lissufa shi ne mafi kyau, mafi iko, mafi hikima a cikinsu duka. Ma'anar sunan Lissufa ita ce mai haskakawa. Lissufa ya fi dukan sauran mala'iku sani da hikima da ƙarfi da iko, daraja da ganewa, wadda Allah ya bashi ta fi gaban lissafi, da ya kamata Lissufa ya yi ma Allah sujada, ya ƙaunace shi, ya yi masa biyayya har abada. Allah ya halicce shi ya sa masa albarka da yawa, amma a littattafan annabawa muna karantawa yadda wata rana Lissufa ya raina Allah, zuciyarsa ta kumbura, girman kai ya cika ta, a zuciyarsa Lusufa ya ce, Har sama zan hau, zan ɗaukaka kursina bisa tauraren Allah, zan zauna a bisa dutse na taron jama'a, in hau can bisa maɗaukakin hadura, in mai da kaina kamar mai iko duka. Littafin annabi sha Sura sha hudu, aya sha uku da sha hudu za ka sami wannan bayani. Ashe, duk abin da Lucifer yana da shi, Allah ne ya ba shi, yanzu nufinsa ne ya ƙwace ɗaukakar Allah, wanda shi ne maɗaukaki, ba kawai Lucifer ya yi ma Allah waye ba, amma sulistin mala'ikun sama sun goya masa baya. ɗaya daga cikin uku na mala'ikun Allah sun juya ma Ubangiji Allah baya sun bi Lusufa cikin zunubinsa. Wahayin Yahya Sura sha biyu aya hudu. Duk da haka, Allah Allah ne, Allah ya san dukan tunanin Lusufa da mala'ikunsa, ya san shirinsu. Yadda muka gani a wancan darasi, babu wani abin da ke a ɓoye a gaban Allah. Allah ya san dukan komai tun kafin ya faru. Allah ya ga zunubi a zuciyar Lusufa da mala'ikun da suke binsa. To, me ya faru, me Allah ya yi, ko zai bar tayesuwar Lissufa ta kasance Lissufa ya amshi sarautar Allah, ko Allah zai yi haƙuri da zunubi, ko Allah zai ci gaba da zama a wurin da akwai zunubi da girman kai da tayesuwa? Faufau, littattafan annaba suna koya mana yadda Allah, wato Allahnmu mai tsarki ne. ba ya barin mugunta ta kasance a gabansa, Allah ba ya taɓa yin haƙuri da zunubi, bai yarda ya ba wani ɗaukakarsa ba, ba mai kamar Allah, ba mai maye gurbinsa, saboda haka littattafai suna cewa Allah ya fitar da lissufa da miyagun mala'ikunsa daga gaban zatinsa mai tsarki, ta dalilin zunubinsu na tayarsuwa. ba dama Lusufa da masu bin sa su zauna a sama gidan Allah, shi ya sa Allah ya fitar da Lusufa da mugayen mala'iku, dole Allah mai tsarki ya hukunta kowa wanda ya masa tawaye. Bayan da Lusufa ya yi zunubi an sake masa suna yanzu ba za a kira shi Lusufa mai haskakawa ba, yanzu sunansa Shaiɗan ne, ma'anar Shaiɗan ita ce magabci, Lusufa ya zama maƙiyin Allah, kuma yadda kun sani, har wa yau, Shaiɗan da mala'ikunsa suna gaba da Allah, da dukan abin da ke nagari, sun ƙi karɓar maganar Allah suna musunta, Shaiɗan yana gaba da Allah, yakan nema ya hallaka, ya tauye nufin Allah, amma Allah babban alƙali ne, ba wanda ke da iko ya ci shi, yadda waɗansu na cewa, Kada ƙwai ya yi kokuwa da dutse. Littattafai masu tsarki suna faɗa mana, bayan da Allah ya fitar da Shaiɗan da mala'ikunsa, sai ya shirya masu wutar jahannama, wadda ba ta taɓa mutuwa, rana tana zuwa, sai Allah zai jefa Shaiɗan da mala'ikunsa zuwa cikin wannan wuta, tare da duk kowane mai bin su. Shi yasa aka rubuta, za a kuma gwada musu azaba dare da rana har abada abadin. Wahayin Yahaya Sura ashirin aya goma Amma littattafai suna koya mana Shaiɗan bai shiga wutar nama ba tukuna. Maganar Allah ta ce, Shaiɗan yana cikin duniya, yana yaƙi da Allah, shi mai halakarsuwa ne, gurinsa ya hallaka aikin Allah, da shike mu mutane aikin hannun Allah ne, Shaiɗan yana nema ya hallaka mu, ya kai mu gidan wuta tare da shi. Maganar Allah ta ce, Galibin mutane suna ƙalƙashin ikon Shaiɗan, sai dai ba su sani ba, domin Shaiɗan mai yaudari ne. har kuma littattafai suna cewa, Shaiɗan ma da kansa yakan mai da kansa kamar shi mala'ikan haske ne, Kurintiyawa ta bi Sura sha ɗaya aya sha hudu. Yana ƙoƙari shi mutane don kada su kasa kunne ga maganar Allah, shi yasa wani annabin Allah ya rubuta cewa, Ku kame kanku ku zauna da shiri, ga shi. abokin gabanku Shaiɗan yana yawo yana ruri kamar zaki mai jin yunwa, yana neman wanda zai cinye. Bitrus Safari Sura biyar aya takwas Lura da kyau, Iblis yana nema ya hallaka ka madawamiyar hallaka. Amma alhamdu ga Allah ya ba mu maganarsa domin mu tsere daga ikon Shaiɗan, Nasi ya ce, Za ku san gaskiya, gaskiyar ko za ta ‘yantar da ku. Yohana Bishara Sura takwas aya talatin da biyu Ko ka san gaskiyar da za ta ‘yantar da kai daga dabarun Shaiɗan masu tsanani? Kada mu manta, Shaiɗan ya fi mu hikima, amma Allah ya fi Shaiɗan hikima. Shaiɗan ya fi mu ƙarfi, amma Allah ya fi Shaiɗan ƙarfi. Ko ka san maganar gaskiya wadda take da iko ta cetonka daga hannun Shaiɗan? Mutane da yawa ba su son sauraron gaskiyar Allah, me ya sa mutane sun ƙi su saurari gaskiya? Dalili shi ne Shaiɗan ya ruɗe su, yana ƙarfafa su su saurara ma abin da baya da gaskiya. Hakika, wani lokaci gaskiya ba ta da daɗin ji, gaskiya ɗaci gare ta, in ji waɗansu amma idan ka san gaskiyar maganar Allah, ka kuma gaskanta, za ka sami ’yanci daga ikon Shaiɗan. Gaskiyar Allah take ’yanta mutane daga ƙaryar Shaiɗan, amma ya zama dole ka san gaskiya ka amince da ita. Ka saurara ga abin da maganar Allah ta ce, Ya ku ƙaunatattuna, ba kowane ruhu za ku gasganta ba. sai ku jaraba ku gani ko na Allah ne, domin annabawan ƙarya da yawa sun fito duniya. Yohana ta fari Sura hudu aya ɗaya Kada ku raina anabci, sai dai ku jaraba komai, ku riƙi abin da ke nagari, kankan, ku yi nesa da kowace irin mugunta. Tessalonikawa ta fari Sura biyar aya ashirin zuwa ashirin da biyu. ko haƙiƙa ka san abin da annabawan Allah suka rubuta, ko ka fahimci maganar gaskiya, ko ka amince da ita a birnin zuciyarka? Abokina, na gode don sauraro, lokaci mai zuwa za mu yi nazari a kan yadda Allah ya halicci duniya, sai Allah ya kai mu darasi na gaba, Allah ya albarkace ku. yayin da kuke tunani bisa kyakkyawan alkawalin maganarsa, wadda ta ce, Za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta ba ku ’yanci. Yohana Bishara Sura takwas talatin da biyu Allah ya taimake mu, amin.